Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokai yake muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 26 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya mabiya addinin Kirista da Musulmi sun jaddada muhimmancin haɗin kai da daina nuna wa addinan juna kyama da tsangwama don samun ci gaba da wanzar da zaman lafiya. Sannan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan ranar Kirsimeti sai kuma sharhin jirgin Nijar. Amma kafin nan ga Murtala Faruk kusan yana da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mambobin kungiyar raya tattalin arzikin Turai da Asiya ta EU e a karkashin jagorancin Rasha sun rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya cikin 'yanci da walwala da Iran a cewar kungiyar ta EU e a jiya Litinin. Yarjejeniyar za ta zama ta dindindin kuma ta mai gurbin irin wani yarjejeniyar ta wucin gadi da ta fara aiki tun daga shekara ta 2019. yarjejeniyar da ta gabata ta samar da hulɗar kasuwanci da iran tare da ɗaga ta zuwa dala biliyan 6.2 a shekara ta 2022 daga dala biliyan 2.4 a shekara ta 2019 ta taraya tattalin arzikin turai da asiya ta kunshi kasashen armenia da belarus da kazakhstan da kyrgyzstan da kuma rasha a jiya litinin rundunar sojin india ta ba da umarnin kafa wata kotun bincike wadda za ta binciki lamarin mutuwar fararen hula uku a ranar juma'a a gundumar punch da ke yankin jammu da kashmir na bangaren india india da pakistan su na iko da yankin kashmir da ke da rinjayen musulmai inda mayakan sa kai suka kwashe shekaru da dama suna gwabzawa da jami'an tsaron india dakarun na ta 48 ta rashtriya rifles rundunar yaƙi da 'yan tada kayar baya ta sojojin india sun tsare mutane takwas daga ƙauyen topapir da ke gundumar punch domin amsa tambayoyi bayan wani kazamin harin kwanton bauna da aka kaiwa jami'an tsaro a ranar 21 ga watan disamba a harin da 'yan tawaye masu adawa da indiya suka kai an kashe sojojin indiya hudu tare da jikkata wasu uku mazauna yankin da dangin waɗanda ake tsare da su sun yi zargin cewa an azabtar da dukkan fararen hular takwas inda uku daga cikinsu safir hussein da muhammad shokat da shabir ahmed suka mutu a hannun soji kumban binciken sararin samaniyar kasar japan na slim ya shiga duniyar wata a jiya litinin a wani babban mataki na samun nasarar kasar na sauka kan wata karo na farko da ake sa rai a watan gobe an yi wa kumbon na slim lakabi da moon sniper saboda an kera shi ne don sauka a cikin tazarar mita 100 ko kuma kafa 328 na wani ayanannen bagire a saman duniyar wata. idan har aka sami nasarar saukarsa zai baiwa japan damar kasancewa ƙasa ta biyar da ta yi nasarar sauka a duniyar wata bayan amurka da rasha da china da kuma india a jiya litinin ne kumbon na silim ya yi nasarar shiga sararin samaniyar duniyar wata da karfe 4 da minti 51 na yamma agogon kasar japan kamar yadda hukumar binciken sararin samaniya ta japan ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya litinin ana sa kumbon zai fara gangarawa zuwa duniyar wata da misalin karfe 12. sha biyu na safe agogon japan a ranar 20 ga watan janairu kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko bikin kirsimeti na bana ya kasance da armashi wa mabiya addinin kirista musamman yadda wasu musulmi daga kungiyar islamic movement of nigeria suka kai ziyara ma Ekwa Seminary a Jos da ke jihar Plateau don taya su bikin. Mabiya addinin na Kirista da Musulmi sun jaddada muhimmancin haɗin kai da daina nuna wa addinan juna kyama da tsangwama don samun ci gaba da wanzar da zaman lafiya. Daga Jos ga rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta aiko mana. Limamin majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos Reverend Solomon Guruza ya ce ziyarar da musulmin suka kawo cocin zai karfafa danƙon zumunci da fahimtar juna. ba mu taba samun irin wannan ziyara ba saboda haka wannan ziyara gaskiya ta faranta mana rai sosai mun shiga wani hali na rashin yadda da wawan suka shuka a zukatan mabiya sai zamanto wannan bai kawo ci gaba ba bai kawo zaman lafiya bai kawo salama ba sai kuma gashi aka mika hannu na zumunta na kauna na salama mu mun karbe ta da hannu biyu mun yi farin cikin kasancewa yan uwa a cikin sujada da kuma hirar da muka yi muka ji zumunta tare muka ci abinci tare to irin abubuwa makamantan haka su ne suke inganta gane juna suke inganta zaman lafiya domin ita christmas da kanta ai zuwa ne na isa almasihu wanda mala'ikun da suka shaida zuwansu suka ce salama zuwa ga 'yan adam domin zuwan isa almasihu jagorar kungiyar musulmin nura waziri ya ce shugabansu ya ɗora su a kan aƙidar haɗin kai ne ba rarrabuwa ba koyarwa ne na shi jagoranmu sheikh zakzaki wanda yake ganin cewa addini bai kamata ya zama abin da zai raba mutane ba in dai addini na gaskiya ne to ya kamata ya zama ya haɗa mutane ne saboda su fahimci juna tunda dukkanmu daga halitta ɗaya muke kuma bayan da za a yi mutum yana nesa da kai ya fahimce ka kuma ya zama cewa ya yarda da abin da kake yi dukkanmu mutane ne kasuwa ɗaya muke zuwa makaranta ɗaya muke zuwa mota ɗaya muke shiga me zai sa a wajen ibada ne wajen fahimtar ubangiji kuma zai zama cewa an raba mutane shi ma yakubu ibrahim Ibrahim ya ce rashin fahimtar juna ya kasance babban matsala ta rashin haɗin kai don haka yake ganin irin wannan ziyara za ta taimaka wajen warware matsalar. Rashin fahimta shine babban umul abaisin na matsaloli da muke samu a Najeriya. To idan za a dinka samun wannan zama haka ana zauna ana fahimtar juna ana sharin ra'ayi ana sharin wani view da ya dace to za zama ana kawar da duk wani matsaloli wancan abin rashin haƙuri ne da rashin fahimta. To idan za a fahimci juna za a yi haƙuri da juna za a zauna lafiya. Malama Zakiya Abubakar ta ce suna buƙatar a ɗinke baraka da ke tsakanin addinai. Mun zo ne domin baraka da rarrabuwa kai a ɗinke su. To ta yaya za a ɗinke su kowa ya je gefe babu zumunci a tsakani shi yasa mu muka kawo kanmu mu nuna muku muna tare a we are ready in dai unity ne da peace mu ma abin da addinin mu yake kira kenan insha Allah. Bikin na Kirsimati zai ci gaba da ziyarar 'yan uwa da abokai da ba da kyaututtuka. A wani labari na daban kuma gwamman mutane ne rahotanni ke cewa 'yan bindiga sun hallaka su a wasu hare-hare da ake zaton an shirya ne kan ƙauyuka da dama da suka hada da mangor, mandar, butura da tangur da sauransu da ke lardunan mushu da mushere a ƙaramar hukumar bakwas da wasu sassan ƙaramar hukumar barikin ladi ta jihar Plateau. Bayan kashe-kashen an kuma ƙone rumbunan abinci, gidaje, motoci da rigage da sauransu. Tuni dai gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, har yanzu ya kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Martala ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yakin da ƙasarsa ke yi da ƙungiyar Hamas a Gaza a yayin da hukumomin lafiya a yankin suka ba da rahoton mutane da dama sun mutu a wani harin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira. Hare-haren Isra'ila sun daki tsakiyar Gaza da yammacin Lahadi zuwa Litinin. Hukumomin kiwon lafiya a yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas sun ce akalla mutane saba'in ne suka mutu. a wani harin da isra'ila ta kai a sansanin 'yan gudun hijira na magazi rundunar sojin isra'ila ta ce tana nan tana nazari kan harin da aka ce an kai a sansanin na magazi yayin da ta jaddada aniyarta na rage cutar da fararen hula a yakin da take yi na kawar da kungiyar mayakan hamas a jiya litinin kasar masar ta yi ta yin wani shiri domin kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a halin yanzu tare da tsagaita buɗe wuta da wani rukuni na sako waɗanda ake garkuwa da su tare kuma da kafa gwamnatin kwararru ta palestino da za ta kula da yankin zirin gaza da yammacin gabar kogin jordan a cewar wani babban jami'in masar da kuma wani jami'in diplomasiyyar turai da ke da masaniya akan shirin wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 160 a jihar plateau da ke tsakiyar najeriya a wasu jerin hare-hare kan ƙauyuka a cewar jami'an yankin ajiyar litinin adadin na waɗanda suka mutu dai ya karu ne kan wanda rundunar sojan suka bayyana a yammacin ranar lahadi da aka ce mutane goma sha shida ne kacal suka mutu a yankin da ya kwashe tsawon shekaru da dama yana fama da rikice-rikicen addini da kabilanci monday kasa shugaban karamar hukumar mulkin bokos ta jihar filato ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa kimanin mutane 113 ne aka tabbatar da mutuwarsu a har-haren da aka soma kai tun daga ranar asabar har ya zuwa safiyar jiya litinin kasa ya ce rukunin 'yan bindigar sun kaddamar da tsararrun hare-hare ne kan al'ummomi akalla ashirin ya kuma kara da cewa sun sami mutane sama da ɗari uku da suka ji raunuka waɗanda aka garzaya da su a asibitocin bokos da barkin ladi alkaloman kungiyar agaji ta red cross sun bayyana cewa an kashe mutane 104 a ƙauyuka 18 da ke yankin bokos yayin da kuma aka ba da rahoton kashe akalla mutane 50 a wasu ƙauyukan yankin barkin ladi a cewar dixon colon wani ɗan majalisar dokokin jihar a gaida murtala faruku sanginna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman kan ranar kirsimeti yayin da mabiya addinin Kirista ke ci gaba da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara ta 2023. daya daga cikin manyan limaman Kirista a Najeriya, Pastor Dr. Yohana YD Buru, ya yi bayani kan muhimmancin wannan rana ta Kirsimeti da kuma irin abubuwan da ya kamata mutane su yi. Daga Katsina ga rahoton Sani Shu'aibu Malumfashi. fashi. Aikin wannan rana yana da yawa ga mabiya domin ya zo ne don ceton bayan Allah. Don tunatarwa ya sanya na zanta da ɗaya daga cikin manyan limamin Krista game da mahimmancin wannan rana. Uh, sunana Pastor Dr. Yohana YD Buru ina aikin Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna. Um, Shin meye mahimmancin wannan rana? To gaskiya kam in ana magana ranar Kirsimeti babban rana ce raya mai muhimmanci ga kowane krista da ya imani da haihuwan yesu almasihu wanda ya shigo duniya bisa ga imanin krista bisa ga koyarwar littafin mai tsarki don ya zo duniya bisa ga yadda mutum ya fada ga darajar allah ya yi zunubi da ya shigo duniya ya ba da ransa don ya fanshi duniya ba daga krista ba bisa ga wanda ya yi imani don da haka muhimmancin kirsimeti na farko shine yesu ya shigo duniya domin ceton bil'adama a cikin littafin mai tsarki an tabbatar mana cewa Yesu sarkin salama. To muhimmancin Kirsima na tare da maganan salama da duniya ke bukata tun ya fada ga darajar Ubangiji. Na uku muhimmancin Kirsimanci domin a nuna kaunan Ubangiji Allah da ya nuna wa duniya domin ya aiki ɗansa haife shi gari duk wanda ya ba da gaskiya gare shi ba zai taɓa lalacewa amma zai samu rai Ƙololuwanta shi ne domin duk wanda ya bada gaskiya ya samu rai madawami wato ya sami ceto lokaci ne da a yada kauna 景区青年。 kyautata mu'amala makwabtaka da zamantakewa lokacin da na yafiya lokacin da kowa zai koma ga ubangiji Allah ya roki Allah gafara wurin da ya saba Allah kuma ya gyara rayuwarsa da Allah ubangiji da yan wasu bil adama waɗanne irin abubuwa ya kamata mabiya bisa al'ada suka saba yi a irin wannan rana na Christmas. Ya kamata Kirista ya nuna wa kowane mutum ba Kirista ba makwabtansa ko musulmi ne ko wasu mabawanta addinai kauna lokacin taimakekeniya ne lokacin sadaukarwa ne lokacin bauta ne lokacin da mutum zai tsarkake kansa ya kuma ke da kansa domin godiya Allah domin murna abin da ya ya shigo duniya da ya aiwatar kan fansan bil'adama a yi rayuwa cikin tsanaki cikin tsarki cikin kaunan juna da kuma yawaita kyaututtuka a tausayawa juna a ziyarci juna a yi musu abin da ya wajaba banda saba a addini krista amma a gina cikin mu'amala da zamantakewa. ana tafiya wajen mujama'ai don yin bauta a wannan rana da kuma ana sa sutura masu kyau da shauransu in za a tafi yaya yake ga wanda yanayin yadda halin ƙasa yake ciki yanzu a wanda bai sami sukunin yin wannan ba a gaskiya maganin shi ne babu wani tsari a cikin addinin krista ko a cikin littafin mai tsarki cewa sai mutum ya sa sabon riga ko ya yi wasu abubuwa hidimomi masu nauyi a kansa gabai ce ga maganar tattalin arziki da ya shafi duniya gaba daya har mata shafi Najeriya. Ana cikin halin tsanani to dole tsoro gida dole su ɗaɗanmu da mu karan kanmu mu zama masu tunani mai zurfi masu tausayawa iyaye masu san halin da muke ciki kunshe ciki kada mu je mu kage wani abu domin neman biyan bukatanmu. amma rana an keɓe shi ba don a sa sabbin riguna ba ko kuwa a ci abinci abin da ba bai waje ba a an ce rana ne don abota Allah a nuna wa duniya kauna in kana da hali ka yi in baka da hali ka yi hakuri ka yi godiya Allah ranar gode ne ga Allah ubangiji. Taso ranar Boxing Day ya matsayin wannan a jerin bukukuwan Kirsimeti da ake yi. Boxing Day ba a raba ta da Kirsimeti abin da ke ma'ana da Boxing Day wato ranar da za a bubude kyaututtuka da aka baiwa mutane muka baiwa junanmu ko kuma baiwa ma'aikatan ko suka bamu sai mu bude don ana bukuwan kirsimeti ba dama bude kyaututtuka da aka bada so akan bari sai wayewan gari to abin da aka kawo wani ya kawo sai a bude a gan mai to ma'ana ranar kenan domin kirsimeti ne akan kirkiri boxing day amma boxing day ba ranar bauta ba ne ranar ne za a bude kamar da ka ji boxing wato akwatuna ko kuwa abubuwan da aka bayar aka rufe su ba a bude su ba don sai dai ka bude ni ka gani a cikin abin da aka rufe shi aka kawo maka to shine boxing day litinin mai zuwa ɗaya ga watan janairun sabon shekara shi ma ana bikin ranar to ranar shi kuma yaya to ranar sabon shekara ne wato ba ta da wani alaka da kirsimeti domin sabon shekara daban da kirsimeti kuma kusan kowane al'ada kowane al'umma ko jinsi al'umma in an bi tarihi sosai za a san suna da sabon shekaransu kusan kowane kasa suna da yadda suka kebe sabon shekara ko dama farko farko sabon shekara ana yin ta ranar 25 a watan uku tun da damina na sauko kuma wannan an same ta a lokacin da isra'ilawa suna kasar musar suna bauta a wurin lokacin da allah ubangiji ya umarce su wannan wata ga watan kaza ga rana ta farko za ku fara shine wata na farko a cikin kalanda naku a matsayinku na mutanen isra'ila to daga wurin kenan aka samu maganan new year amma 1582 wato alif dubu biyu sai pope krigo da 13 na goma sha uku sai ya sauya zuwa ran daya ga wata na daya wata na daya yanzu ake yin amma dama ba wanda ya karbi wannan sai daga baya an dinga sauya a hankali amma kamar su england su france suka karba da sudan suka karba na farko eh. har ya kai ga duniya amma ko wasu kasa ba su ma sabon shekara watanni daya akwai ka kamar su ethiopia suna su daban ne suna da kalanda na watanni goma sha uku ne sai mu muna goma da sha biyu wannan kawai murna ne na shiga sabon shekara wanda allah ma ya umurta ne kuma ko na addini ko kabila ka samu kowane addini na da nata sabon shekara kamar hijira kana da mm. musulunci ko hijira don mm. haka ciki ga addinin krista ga addinin yahudu ga addinin hindu Shin ko yaya magidanta suka gudanar da bikin Kirsimeti na bana a hadin tarayyar gasa? Ga ta malama na farko magidanciya da nazanta da ita. A na Mariya Kasim. A wannan shekara mutum Kirsimeti sai dai godiya Allah. tunda Allah ya bar mutum da rai da lafiya shine wanda ya fi amfani muhimmanci a rayuwar dan adam amma batun shirye-shirye da shagulgula da sauransu saboda yanayin tsadar rayuwa da kasar mu ta shiga ciki yanzu kasan abin ya yi wuya a gaskiya abin da ma aka yi bara ana wai wai wai to bana ko rabin rabin shi ba za a iya yi ba sai dai kawai mutane su haƙuri kaga misali abin da ka saya bara dubu biyar to bana in allah ya da sai ka sayi shojan dubu sha biyar ko fiye da haka to ka gani da mu da yaran duka sai dai a ta ba juna hakuri mu kuma ma ka ga yanzu mu ma'aikatan gwamnatin tarayya ba albashi palliative da aka ce za a rinka mu shi ma babu to ba albashi kaga ai duk hidimar da mutum za a yi ta riga ta samu rauni saboda haka sai dai mu gode wa Allah kuma Allah sa mu yi bikin mata lafiya amma batun dai hidima da shagali yadda aka saba da shi da a gaskiya babu. Malai sai tsohon ma'aikaci ne wanda ya ritaya. tsakanin da allah wannan dai shekara abubuwa sun zo mutane da tsauri da yawa musamman ga ƙarin kuɗin mai pensioners ma mu ba abun a baya ma ta kama mu yara an su yanzu ko takalma ba a sai musu ba to abubuwan da allah dan hore mana shine muka dan tanadi kaɗan yadda in wanda suka zo ta ka muna kaɗan taimaka ka ba su abubuwan ne sai godiya ga Allah ba kamar yadda aka saba yi ba. saboda haka yanda aka samu sai a haƙuri da shi kuma ubangiji allah ya yi mana wannan ko yaya labarin yake a kasuwa mama julia kasuwa yake a halin yanzu saboda shirye-shiryen christmas kasuwa dai komai yana ta kara kudi ne shi kuma ba kudi a hannun mutane so ba mutane sosai masu zuwa kamar daɗin wallahi babu ba mutane me yasa to ba amma biya ba ba kudi a hannun mutane ga kaya yana ta sada a shinkafa yanzu wani ma inda mai kyau din kamar na kura na dubu dari ne bukun shi ba rashin biyan albashi ga ma'aikata gami da kuncin rayuwa ya dakushe hada-hadar saye da sayarwa wanda ya dakushe karsashen bikin na bana lamarin sai godiya ga Allah. Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina, Najeriya. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batushin, ga Lainashin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai. Dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya je ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi kula iskul ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambasada America akwai a Rasha akwai ambasada Italiya a ambasada Mexico akwai ambasada, Holland akwai ambasada, German ga a aikin talakawa sun ka don su kullum. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da lamu Mini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa Majalisar CNSP da gwamnatin Nijar sun mai da martani bayan da kungiyar kasashen da ke amfani da harshen Faransanci wato OEF ta dakatar da kasar daga sahun mambobinta sakamakon juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Jaridar ta ce a sanarwar da suka fitar hukumomin Nijar sun ce sun dakatar da dukkan wata hulɗa da kungiyar ta Francophonie wacce suka ce ana kama karya wajen tafiyar da ita haka kuma tun dadewa faransa na amfani da kungiyar don cimma manufofi na ƙashin kanta jaridar air info ta ce niger ta karyatar da daidaiton da wasu kafafe suka ce an cimma a tsakanin hukumomin kasar da kungiyar yawo dangane da tsawon lokacin da gwamnatin sojan cnsp za ta tafiyar da lamuran mulki tana mai cewa shaci faɗi ne maras tushe da faransa ta kitsa takanas da nufin haddasa rudani jaridar ta ce hukumomin mulkin sojan a takardar da suka fitar sun nanata cewa taron tattaunawar da za a yi a nan gaba a tsakanin wakilan rukunonin al'ummar ƙasa ne ke da 'yanci da hurumin ƙayyade wa'adin da ya dace da gwamnatin riƙon ƙwarya saboda haka ba ta da alaka ko guda da labaran da aka yada a ƙarshen makon jiya a wasu kafafen rediyo da talabijin mallakar faransa jaridar la de ta ce masu rajin yada manufofin rasha sun shiga rigar-rigar ziyartar jamhuriyar niger bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 waɗannan mutane da ke kiran kansu masu gwagwarmayar haɗa kan afirka ko kuma 'yan kare haƙoƙin afirka tamkar mujiya ake kallon su a faransa da mafi yawancin kasashen turai irinsu ne suka fara safa da marwa a nan nijar da nufin kawo goyon baya ga al'umma da hukumomin kasar jaridar ta ambato wani masanin kimiyyar siyasa malami a jami'ar yamai dr sila aji yana mai mamakin yadda aka sami irin wannan koma baya a kasar da a can baya manyan masana irin su sheikh antadiop da samir amin ne ake gayyatowa domin su ba da lacca yau kuma an waye gari wasu 'yan farar hula sun dukufa da gayyato 'yan ajata tsage a matsayin waɗanda 'yan nijar za su koyi darussa daga gare su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice membobin ƙungiyar raya tattalin arzikin Turai da Asiya ta EU e a ƙarƙashin jagorancin Rasha sun rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya cikin 'yanci da walwala da Iran a cewar ƙungiyar ta EU e a jiya Litinin. Yarjejeniyar dai za ta zama ta dindindin kuma ta maye gurbin irin wannan yarjejeniyar ta wucin gadi da ta fara aiki tun a shekara ta 2019. a jiya litinin rundunar sojin india ta ba da umarnin kafa wata kotun bincike da zata binciki lamarin mutuwar fararen hula uku a ranar juma'a a gundumar punch da ke yankin jammu da kashmir na bangaren india india da pakistan kowannen suna da iko da yankin na kashmir da ke da rinjayen musulmai inda mayakan sa kai suka kwashe shekaru da dama suna gwabzawa da jami'an tsaron india. kumban binciken sararin samaniyar kasar japan na slim ya shiga duniyar wata ajiyar litinin a wani babban mataki na samun nasarar kasar na sauka a kan wata karo na farko da ake sa rai a watan gobe an yi wa kumbon na salim lakabi da mun sniper saboda an kera shi ne don sauka a cikin tazarar mita 100 na wani ayyanannen bagire a saman duniyar wata Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yakin da Isra'ila take yi da ƙungiyar Hamas a Gaza. yayin da hukumomin lafiya a yankin suka ba da rahoton mutane da dama da suka mutu a wani harin da isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira hararen isra'ila sun daki tsakiyar gaza da yammacin lahadi zuwa litinin hukumomin kiwon lafiya a yankin da ke karkashin ikon hamas sun ce akalla mutane saba'in ne suka mutu a wani harin da isra'ila ta kai a sansanin 'yan gudun hijira na magazi wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 160 a jihar filato da ke tsakiyar najeriya a wasu jerin hare-hare kan ƙauyuka a cewar jami'an yankin a litinin adadin na waɗanda suka mutu dai ya ƙaru ne kan waɗanda rundunar sojin ta bayyana a yammacin ranar lahadi da aka ce mutane goma sha shida ne kaɗai suka mutu a yankin da ya kwashe tsawon shekaru da dama yana fama da rikice-rikicen addini da na kabilanci. To masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman murtala faruku yana da ya karanto labar